jiya an fafata a wasannin English Football League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 wato kihuwa daya. Ga yadda wasan ta kaya a jan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi wajen da kungiyar kwallon kafa ta Norwich City da kwallo biyu da daya sai Manchester United ta bi Swan City har gida ta shata kwallo biyu da nema. Leicester City ko ta lallasa Leeds United da kwallo uku da nema yayin da Bristol ta doki Christian Palace da kwallaye hudu da daya. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth ta doke Middlesbrough ne da kwallo uku da daya yayin da Manchester City ta samu nasara kan Wolverhampton da kwallo hudu da daya a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan sifili sifili. a yau kuma za a buga wasanni biyu da suka rage na english football league din na bana inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta karbi bakuncin everton da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chadi sai Tottenham su kwarje gumi da West Ham United da misalin karfe 8 su ma na dare agogon Najeriya a can kasar spain kuwa an gabza ne a jiya a wasannin copa da rey na shekara 2017 zuwa 2018 su ma an fafata kamar raga kungiyar kwallon kafa ta numancia ta samu nasara akan malagar kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta real zaragoza kuwa ta sha kashi ne a hannun valencia da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta katagena ta sha kashi a hannun sabidar da kwallaye uku da daya da nema a gidanta getafe ta sha kashi a hannun alaves da kwallo daya mai ban haushi real motion ta sha kashi a hannun barcelona da kwallaye uku da nema sai Cadiz inda ta sha kashi a hannun Real Betis da kwallo biyu da ɗaya. A yau kuma za a fafata a sauran wasan na Copa da Rey na kasar Spain din inda kungiyar kwallon kafa ta eba za su karɓi bakuncin celta figo sai real valladolid su fafata da valencia ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta fomentera za su fafata da atlantico bilbao sai kungiyar kwallon kafa ta els su fafata da atlantico madrid za a fafata wasannin ne a lokuta daban-daban agogon nigeria nijar kamar da kasar chadi daga ƙarshe mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta kasar italy na da kuma kungiyar kwallon kafa ta Juventus Buffon na shirin ajiye takalman taka ledarsa amma ya ce sai bayan kungiyarsa ta Juventus ta lashe gasar kofin zakarun nahiyar Turai Europa Champions League. Kungiyar ta Juventus zai ta sha kaiwa ga wasan karshe a gasar ta zakarun nahiyar Turai amma ba ta taba samun nasara ba a shekarar da ta wuce na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar ta buga wasan karshe tsakaninta da Real Madrid inda Real Madrid ta lallasa ta kwallo hudu da daya. Buffon ɗan shekara talatin da tara da haihuwa ya zo kungiyar kwallon kafa ta Juventus a shekara ta 2001 daga tsohuwar kungiyarsa ta fama akan tunzurutun kudi har fam miliyan 23 ya fafa ta wasanni har 173 a kungiyar ta Juventus a satin da ta wuce ne hukumar kula da kwallon kafa ta duniya ta bayyana sunan sa a matsayin golan da ya fi kowane gola kokari a shekara ta 2017 ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi e. huta lafiya